Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karo muna watsa shirye-shiryen a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da jimmai Ali muka sake shigowa da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji fashin baki kan tsarin siyasa Amurka. Ibrahim Alfame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Mustapha Nasir Batsari ya gabatar da sharhin jaridun Arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da rikakken attajirin nan Donald Trump na jam'iyyar Republican sun yi rawar gani a zaben gandu na tsayar da ɗan takara da aka yi a muhimman jihohin kudancin Amurka jiya talata da ake cewa Super Tuesday. Dama kuwa kafofin yada labaru sun yi hasashen cewa Hillary Clinton za ta doke abokin hamayyar ta bani Sanders a jihohin kudancin Amurka da suka hada da Tennessee da Alabama da Georgia da Arkansas da Virginia da kuma Texas. A bangaren jam'iyyar Republican kuma Donald Trump ya lashe jihohin Georgia da Alabama da Tennessee da Virginia da kuma Massachusetts. Wannan sakamako bai ba da mamaki ba domin ƙididdigar jin ra'ayi sun nuna cewa Hillary Clinton da Donald Trump su ne za su yi rawar gani. jiya talata shugaban kasar syria bashar al-assad ya ce tsagaita wuta da aka yi a yakin shekaru biyar a ƙasar yana da karfafa gwiwa shugaba assad ya yi wannan furici ne a wata hira da wani gidan talabijin na jamus ya da shi ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakin da ya kamata domin ganin cewa shirin tsagaita buɗe wutan ya yi aiki shi kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana kwanaki masu zuwa a zaman masu sarkakiya ga burin da ake da shi na ganin an rage kamarin rikicin kasar syria john kerry ya yi wannan furucin ne a ranar litinin a nan birnin washington dc mr kerry ya ce da shi da takwaran aikinsa na kasar rasha sergei lavrov sun yarda cewa an sha keta ka'idar yarjejeniyar tun lokacin da aka kaddamar da amfani da ita ranar asabar Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da suka shafe kwanaki 340 a sararin samaniya, ɗan sama jannatan Amurka Scott Kelly da takwaran aikinsa na Rasha Mikhail Kominyanko za sun dawo nan doron ƙasa. Su waɗannan 'yan sama jannatan sun shafe kusan shekara guda a tashar sararin samaniya da wasu 'yan sama jannatu guda hudu da suka yi aikin watanni shida a sararin samaniyar. Scott Kelly a jiya talata ya sa hotunan da ya ɗauka na fitowar rana a dandalinsa na Twitter. An kiyasta cewa 'yan sama jannatin sun yi tafiyar nisan mil miliyan 144 a sararin samaniya da kewaye duniya so 5,440 sannan kuma suka shaidi fitowar rana da da 10,880. A hukunce yanzu Scott Kelly shine ya fi kowane ɗan sama jannatin Amurka dadewa a sararin samaniya. An tsara wannan tafiya ce da nufin ganin irin tasirin daɗewa a sararin samaniya zai ɗora a kan jiki da kuma ƙwaƙwalwar bani Adamu. A tsakiyar shekarun 1990, wani likitar ƙasar Rasha ya shafa kwanaki 438 a sararin samaniya fiye da shekara guda kenan. daga ƙarshe jami'an soja da na 'yan sanda sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar isis sun kai wa shalkwatar sojojin iraki hari a cikin dare suka kashe jami'an soja guda takwas ciki har da wani kwamanda yan yakin sa kan sun yi shiga burtu sanye da rigunan soja a lokacin da suka kai wa shalkwatar sojojin hari kusa da garin hadaitha da ke ladan ambar kimanin kilomita 240 arewa maso yammacin birnin bagadaza jami'an soja sun ce mai harin kuna bakin waken guda daya ya tarwatsa kansa kofar shiga shalkwatar yayin da uku kuma suka tada bama-baman da ke jikinsu a cikin shalkwatar sojojin ƙungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a wata sanarwa da ta sa a wani shafin dandalin yanar gizo to amma kuma ta ce masu harin ƙunar bakin waken guda biyu ne suka kai harin labaran duniya kenan kuka saurara. jiya aka gudanar da zaben gandu da ake kira Super Tuesday a jihohi goma sha daya na nan Amurka. Zaben da masu fashin baki kan harkokin siyasa Amurka suka ce masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya na jam'iyyar Republican sun gwammace ganin mako Rubio ya zama ɗan takara. Sai dai kawo yanzu ɗan majalisar dattijan da ke wakiltar jihar Florida jiha ɗaya kadai ya ci zaɓe. Kasancewa ba a riga an gudanar da zaɓe a jiharsa ba. na tambayi ladi Suleiman mataimakin shugaban kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta wanda ya jima a jihar Florida ko yana gani Rubio zai samu nasara a jiharsa sai ya bayyana cewa. A nan dai Florida dai shi Rubio ɗan gida ne. Mutane da yawa suna ganin kai sami mutane da yawa da za su goyi bayan shi amma ina shakka in mutumin duk wanda ya san nan florida din a nan kudancin florida din yawancin su 'yan south america zan ce ma cubans su suka yi yawa so mutane da yawa suna daukan kamar florida din duk kowa dan cuba ne in dai ka miami in ka fara zuwa arewa za ka ga ba su da yawa a tsakiyar florida din kama akwai turawa sosai da suka fito daga wasu wurare yawancinsu kuma su ne masu zuwa suna saka koriya so ina shakkan ma shi uh, rubio din zai samu florida din kamar yadda yake yake sa zuciya wato eh. shi ana ganin kamar karfin shi kasancewan shi ɗaya ɗan tirani kamar yadda yake kullum yake amfani da shi a wajen kamfen kana kuma yana kamar buga kirji a da spaniyawa da ake cewa suna da kuri'arsu tana da karfi to kana maganan cewa su spaniyawa da 'yanci ranin ba su da yawan da zai kai ga shi makurobiyan nan ya samu cin zaɓe na a jihar florida ban gaya taimake shi ba yawanci dai mu da muka zauna na florida zama na a florida na dan jima na dubi abubuwa kowane shekara inda wani da abu za yi dama su wanda suka gudo daga cuba suka zo nan shekaru da yawa da suka wuce su ne suka zo suka zauna nan suka samu gari komai dai da aka yi suke gwamnati suke 'yan kasuwa komai dai so in wani abu suke son dama in ya zo da gwamnati za su yi za su je su ba gwamnati dan su sa musu wuta don ana son su ne nan komai za a yi da ya zo wani zabe ko kuma wani support za a samu su za a zuwa wajen su saboda haka gwamnati sai ta kula da su to amma yadda nake cewa din a kudancin Florida din kadai za a samu yan wannan su wanda su Spaniyawa din da suka zo a ko wasu Spaniyawa da suke a arewan amma nasu kuma da ba ne wasu wurare ne suka fita a South America ba Cuba ba sosai yi dan yawancin wanda suke nan Miami ko kuma za a ce a ah, day county shine local government to yawancin su za a same su a nan yawa to idan ba shi da irin wannan gagarumin goyon bayan ko kuma ba shi da madafa kamar yadda kake bayyana ta yaya aka yi har ya ci zaben zuwa majalisa yake wakiltar wannan jihar shi yasa a nan ɗin inda suke su suka fi yawa ya fara in kin dubi eh, tarihin shi ya fara a nan cikin inda ya girma ya je makaranta su ne inda ya fara kenan sannan ya je state din so duk wayannan taimakon da za a yi wani lokaci inda aka yanka state din inda yake shi senator ne yawanci akwai mutane su ba zan ce wai kawai kawai ba wasu da suke goyon bayan shi ba amma yawancin goyon bayan da yake samu daga a bangare ɗaya ne haka wato bangaren da yake da gagarumin goyon baya ba zai kai shiga cimma nasara a jihar baki ɗaya ba ban tsammani ba to a bangaren democrats fa wane ne kake ganin yana tashi a jihar a nan jihar eh a hillary wannan za ta samu ba shakka ba shakka don mm. a nan ɗin kam a yau din ma yanzu da muke magana ɗin tana nan florida din don kama yadda na dube su candidates kowa ya je inda ya fi samun support can za su zauna su jira rahoton to amma ita tana nan kuma ta san ya kamata ta zo ta sa kafanta ba wai don tana neman a ba ta wannan tutan shi da democrat ba ta fara campaign ne duk wani da kamar in shi trump din ya samu na republican din da fara campaign a nan ma kamin shi ma wannan tunanin zuwa na nan Dan Ladi Suleiman mataimakin shugaban kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta a hiramu da shi. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa yanji. Waya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka. Waya san gobe ban da Allah. Waya san gobe ban da Allah a wani ya sani mu ganka. Wanda dai ya sani mu shi. sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan bayan san gobe ban da Allah sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta jiru an yi canji daga Allah ki gane wannan. Sai ka tarin yankuna da halin lafiya ka gane sai ka tarin gobe babu hali ana wani hajjicinka daga Allah i gane wannan kuma Allah isan da wannan. Ka san gobe da Allah. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na asuba ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaicin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A makon jiya muka fara taɓo batun tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda akasarinsa na bashi ne wanda Najeriya ta karɓo daga ƙasar China domin saka kayayyakin tsaro a Abuja da Lagos to amma sai aka wayi gari babu wannan kuɗi ba kuma ga aikin da aka ce za a yi da wannan kuɗin ba. Ma'aikatar harkokin 'yan sanda ta Najeriya ita ce wuƙa da nama a wannan aiki na sanya kyamarorin bidiyo guda dubu ɗaya a Abuja da wasu guda dubu ɗaya Legas da hanyoyin sadarwar gargawa ta 'yan sanda a duk faɗin Najeriya da wasu motocin sadarwa na 'yan sanda har ma da wasu layukan tarho miliyan ɗaya da rabi. An ɗauki wannan aiki kam ɗinsa aka ba wani kamfanin ƙasar China mai suna ZTE ko kuma ZTE kamar yadda ake faɗi a Najeriya. Kuma duk da cewa ba a gudanar da aikin kamar yadda yake rubuce a takardar kwangilar ba. wata takarda ta ofishin sanya idanu kan basussuka ta Najeriya ko kuma Debt Management Office da ke karkashin ofishin shugaban Najeriya ta ce an gama karbar dukkan dala miliyan 399,500 wato kusan naira miliyan 135 da aka karɓo rance daga bankin Exim na ƙasar China an ba da shi ga waɗanda suka yi wannan aiki ko kuma dai a zahiri waɗanda ba su yi aikin ba. A dalilin haka ne Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa wani kwamiti domin ya binciko yadda aka yi haka. A lokacin da aka fara binciken sai aka gano cewa kusan duk waɗanda ya kamata su san da wannan aikin su kuma taka rawa cikinsa ba su ma san da shi ba. Alal ga misali, ofishin kula da saye-saye da ba da ayyukan kwangila ta gwamnatin Najeriya ko kuma Bureau for Public Procurement ta faɗa a cikin wata wasiƙarta ta ranar 6 ga watan Nuwamba. ta shekarar da shige cewar ba ta san komai game da wannan kwangila ba bata kuma ba da izinin ba da shi ba kamar yadda doka ta ce ofishin kula da harkokin sadarwa a najeriya wato ncc shi ma ya ce bai san komai ba game da wannan aiki ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron ƙasa, ya ce shi ma babu hannunsa a bayar da wannan kwangilar kakkafa na'urorin tsaron na abuja da lagos speto janar na 'yan sandan najeriya ma ya rubuta takarda a ranar biyar ga watan Nuwamba, inda ya ce duk da cewa rundunarsu ce za ta yi amfani da waɗannan na'urori da kuma kayayyaki ma'aikatar kula da ayyukan 'yan sanda ce ta ba da wannan kwangila. Ita ce kuma ta biya wannan kwangilan daga asusun yin gyara ga rundunar 'yan sanda wanda ma'aikatar ce kaɗai take da iko na iya cirewa ko kuma sanya wani abu cikin wannan asusun. Tambaya nan ita ce, wai shin idan duk waɗannan hukuman ba su da masaniyar wannan aikin su wane ne suka ciri wannan kuɗin wanda bai kamata a ce an cire an biya ba suka biya kuma su wane ne suka tabbatar da cewar an yi wannan aiki har aka kai ga cewar an cire wannan kuɗi an biya shi. Wato jami'ai ne kama daga tsoffin ministoci na Jonathan na farko kenan da kuma wasu daraktoci a wasu cibiyoyin gwamnati hmm. da kuma wasu 'yan kasuwa na Najeriya waɗanda suke da hannu a ciki. wanda suka zamanto kamar dillalai a tsakani waɗanda yake su ne suka yi ruwa suka tsaki suka wuce gaba suka tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe ne najeriya an ɗora mata wannan bashin na gaira babu dalilin sa ba kuma abin da aka ce za a yi ba kana kuma abin da aka ce za a yi bai yi aiki ba babu alamarsa su ne suka wuce gaba wajen wannan abu saboda haka muna kiran su ɗaya da ɗaya kowa na zuwa na bada sa muna kuma bin duk takardun da suke gare mu ko muna da hanyoyi daban-daban na samo takardu da suke tabbatar da cewar hakika akwai matsala a wannan al'amari. Ya zuwa yanzu akwai wasu abubuwa da kuka gano game da wannan bincike da kuke gudanarwa? Mun gano abu da dama. Wasu za mu faɗe su nan gaba, wasu kuma za mu iya faɗe su yanzu. Misali, mun tabbatar da ga 'yan Najeriya cewa wannan aikin bai yiwu ba, ƙarya ne, zamba ne, cuta ne, coke ne, yaudara ce, almundahada ce da aka ɗora Najeriya akai aka saci kuɗinta. Wannan ya riga ya tabbata. Babu wata hanyar sadarwa da ake da ita a ƙasar nan ta 'yan sandan Najeriya a Lagos ko kuma a nan Abuja da za a ce za ka iya danna wata lamba su zo baka dan take ko kuma ga wasu bayanai na al'amura da suke faruwa akan cikin cikin garin Abuja. baya haka mun gano cewa kuma 'yan kamarori ɗaya biyu da aka jijjefa ɗin ba ainihin ma waɗanda aka rubuta su a cikin takardun kwangilan ba ne. Na hudunsu ko na biyar ɗinsu zan iya tabbatar maka da cewar mutanen Najeriya sun riga sun gane cewar yana ɗaya daga cikin jerin cuce-cuce da zamba cikin aminci da zalunci da aka yi wa mutanen Najeriya kuma sun dukuba sai an kama an gano an kuma hukunta waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari. To kamar yanzu idan kuka gano irin waɗannan abubuwa yadda ka bayyana da wasunsu akwai wani irin mataki da kuke iya ɗauka ne ku da kanku akan irin waɗannan mutane na watakila ko a hukumta waɗannan mutane ko kuma a ƙwato abubuwan nan na jama'a da suka sace? Duk za su iya faruwa, duk kuma za su iya yiwuwa. dalili shine muna wannan aiki ne kamar wani sashi ne na rassan mulki na najeriya majalisar dokoki ko majalisar wakilai ta tarayya ba abin wasa ba ce hukuma ce mai zaman kanta da take da iko da tsarin mulki ya shimfiɗa kuma tana aiki da gwamnatin tarayyar najeriya nan wajen kare dokoki da mutunci da arziki da hakkokin yan najeriya saboda haka muna da dukkanin hurumin da ya kamata mu ɗauka na shari'a na doka mu tabbatar an hukunta an kuma kwato wannan dukiya ɗin Wato za ku iya ɗaukan mataki na hukumta waɗannan mutane kenan ba ma wai kawai a ce rahoto za ku gabatar ga ita majalisa kawai ba. Ai wannan zamani ya wuce a Najeriya da kawai za a zauna a zana bayani ai wani ya aiwatar da kaza ya yi kaza bai kyauta ba a ya yi cuta anan ya yi zalunci anan ya yi almundana anan. wannan lokaci ya wuce idan mutum ya aikata laifin irin wannan na cinye dukiyar kasa ko kuma zalunci irin wannan to akwai dabarun karɓo su akwai kuma dabaru na hukunta shi akwai kuma dabaru na hana aukuwar irin wannan nan gaba saboda haka ba rahoto kawai mu gabatar mu zauna mu shewa mu ce ya an gabatar da kaza kaza da kaza an yi bincike an gano kaza da kaza a'a akwai hukumomi a ƙasar nan akwai hukumomi na bincike da gwamnatin tarayya take da su wanda muna da alaka da su muna dangantaka da su akwai kuma hukumomi da cikin majalisar kanta take amfani da su wajen tabbatar da cewa binciken da ake yi babu kasafi a ciki gaskiya ne tsaba aka ɗauko kuma za a yi hula da dukkanin cibiyoyin mulki da dukkanin cibiyoyin shari'a da dukkanin cibiyoyin doka na najeriya nan domin a hukunta waɗannan mutane ne waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkokin almundahanan da aka yi na wannan na'urorin sadarwar tabbatar da tsaron lafiyar al'umma a Lagos da kuma Abuja da aka gagare yi aka cinye kuɗin. Kamar zai ɗauke ku tsawon wani lokaci kafin ku gama gudanar da wannan bincike? Mun riga dai mun yi mataki na farko mun gayyaci tsoffin ministoci wanda suke da alaka da gwamnatin da ta shuɗe wacce kuma ita ce ta sanya hannu tare da su wajen wannan kwangila. mun gayyaci wasu manyan jami'an famanan sakatarori da kuma manyan jami'ai na gwamnati da suka gabata waɗanda suke da mu'amala ko hulɗa da wannan aiki wato abin da ya kamata ka gane shine kowa ya zo ya bada ba'asinsa ba'asin da ka bayar kuma za a bi takardun da ka gabatar ɗaya kenan za a kuma duba irin rawar da ka taka tunda takardun nan ba batar suka yi ba kuma wannan masana'antu ko kuma ma'aikata da ake da ita ta 'yan sandan Najeriya tana nan wato ministry sa'annan ita hukumar da kuma take lura da tsare-tsaren fasaha din da ake ci da ita wato niger comsat ita ma suna nan akwai jami'ai akwai ma'aikata to duk waɗannan bayanan suna nan kuma an riga an samu bayanai masu ƙarfin gaske da yana da kamar waya mutanen da suke da hannu a cikin wannan ba a same su zari ba dalili shine babu yadda za a yi an baka amanar kasa kana da rike da mukami na minista ko kuma wani babban jami'i a cikinta ka san abin nan ba daidai ba kuma ka yadda a yi shi ka san ba a gama aikin nan ba kuma ka rubuta takarda ka sa hannu ka ce wani eh wannan aiki da aka yi ana aiki da shi ya yi daidai saboda haka gwamnatin Najeriya ka biya wannan kuɗi alhali kana wani minista ko kana wani babban jami'a ma'aikatar gwamnatin tarayya ko a wata cibiyar mulki ta ƙasa ko kuma kai wani jami'i ne Dalili shi ne yadda ma aka bada kwangilar na aka bada samun mishkila da farin farko ba a bi tsarin gasa tsakanin kamfanoni masu nema ba bayan haka ba a kuma binciki farashi ba idan ka ce kai kayanka naira goma ne to in an duba mai yiwu a wani naira biyar ne kuma daidai irin wannan kayan amma duk aka rufe ido aka ki amfani da waɗannan sharuɗa na binciken farashi wajen ba da kwangila bayan aiki da shi wato due process kenan na uku su shine ita hukumar najeriya a lokacin da jami'anta da suke da ruwa da tsaki a cikin wannan harka na cctv da makamanci haka suka rufe idon su suka yadda suka ce an yi wannan aiki da ba a yi ba kuma ba su duba cewa abin da aka rubuta musu a takarda na tsarin na'urorin ba shi aka kawo musu ba kuma kowa ya san cewa babu waɗannan layukan wayoyi miliyan ɗaya da dubu ɗari da aka ce babu kuma waɗannan cibiyoyin sadarwar a ko'ina a waɗannan manyan birane saboda haka abu ne wanda yake na almundana da ya wuce hankali wato irin al'amarin da ya zamanto a cikin ƙasar ruwan dare a cikin shekarun baya mutane sun riga sun haɗe ɗa'arsa sun haɗe tarbiyyarsu sun haɗe mutuncinsu sun haɗe addininsu sun haɗe sanin ya kamata su kawai su dai burin su kuɗi kuma wannan shi da suka kai ƙasar halin da yau take ciki da ake kokawa. batutuwa da yawa game da karkata wannan ɗanbin kuɗi da aka yi ko kuma wani ɓangaren sa. Akwai majiyoyi da yawa da suke da masaniya kan yadda aka karkata wani ɓangare na wannan kuɗin. A kasance da mu a cikin shirin mu na gaba. To a gaida Malam Iro sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin labaranta mai nuna cewa sojojin Najeriya sun cafke wasu mutane guda hudu a Bauchi bisa zargin suna yi ma ƙungiyar Boko Haram leƙen asiri. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu labarin yadda rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke wani mutum Dauke da kan mutum kuma sabon yanka a can jihar Oyo. Ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar People's Daily na nuna cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a binciki dalilin tashin rikicin da ya hallaka jama'a a jihar Benue. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily. ta ba da labarin cewa ƙasar Najeriya ta baiwa hukumar zaben ƙasar jamhuriyar Benin gudunmuwar motoci goma sha biyar da babura guda ɗari a matsayin gudunmuwa a zaben da za a gudanar a ƙasar ta jamhuriyar benin a nan gaba a can cikin jaridar leadership kuwa ta bugo wani labarin da ke nuna cewa 'yan gudun hijirar da suka bar gidajensu a sakamakon rikicin fulani da manoma a jihar benue su dubu bakwai ne ke zaune a gindin itatuwa a ɓangare guda kuma jaridar ta leadership ta bugo labarin cewa zazzabin lassa ta ratsa jihar Kaduna har ta kashe wata mata mai ciki tare da wani likita sannan da wasu mutanen guda goma. Jaridar Daily Trust ta ba da labarin cewa wata babbar kotu da ke zamanta a Abuja fadar gwamnatin Najeriya ta tura tsohon ministan cikin gida na Najeriya Abba Moro gidan kurkuku da ke garin Kuje bisa zargin yin cuwa-cuwa a lokacin ɗaukar ma'aikatan hukumar shige da fici na Najeriya a tsohuwar gwamnatin da ta gabata. A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai yi alkawalin ba da naira dubu biyar biyar ba ga matasan ƙasar da ba su da aikin yi ba, kamar yadda fadar shugaban ƙasar Najeriya ta sanar in ji jaridar ta Daily Trust.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 amma abin da nake ba da shawara ita kan yan kasuwa mara su yi odar kaya saboda idan suka yi odar kayayyaki duk wanda farashin su ya fi sauki to za a raja a kan kansa wannan shi ne kira na ga shugaban kasa muhammadu buhari allah ya taimaka masa kuma allah ya gama ta na gode sashen hausa na murar amerika ne magana da ta abdullahi mai maganin gargajiya assalamu alaikum sashin hausa na voa mai magana ismail ahmad yalwa daga ingiri jihar yobe hakika ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai wajen rikici da yake faruwa tsakanin manoma da makiyaya tabbas wannan rikici ya ci ya yawa, ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauki ƙwararren matakai musamman jihar taraba da naija da benue da shauran wasu jihohi a arewacin najeriya wanda ya sha bamban da wasu ƙasashe makwabta wanda ba ma Na gode BOE Hausa. Mai magana Hamidu daga nan kalan labuwa gomin gudumariya rezon difa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi yan uwana talakawa an yi zabe lahiya an kare ta lahiya kuma Allah ya sa wannan zabe mai zuwa shi ma a yi shi lahiya a kare ta lahiya kuma ina ma gargadi yan uwana musamman ma matasa ranar zabe a bar tashi hankali kowa da kowa a bar tashi hankali a yi cikin lahiya a kare ta lahiya amin suma'a to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat da rikakken attajirin nan donald trump na jam'iyyar republican sun yi rawar gani a zaɓen gandu na tsayar da ɗan takara da aka yi a muhimman jihohin kudancin amurka jiya talata da ake cewa super tuesday jiya talata shugaban kasar syria bashar al-assad ya ce tsagaita buɗe wuta da aka yi a yakin shekaru biyar a ƙasarsa yana ƙarfafa gwiwa shugaba assad ya wannan furucin ne a wata hira da wani gidan talabijin na jamus ya yi da shi ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakin da ya kamata domin ganin cewa shirin tsagaita buɗe wuta ya yi aiki yadda ya kamata. Bayan da suka shafe kwanaki 370 a sararin samaniya, ɗan sama jannatin Amurka Scott Kelly da takwaran aikinsa na Rasha michael Komineko sun dawo nan doron ƙasa. An ƙiyasta cewa 'yan sama jannatin sun yi tafiyar nisan mil miliyan 144 a sararin samaniya. da kewaye duniya sau 5,440 sa'annan kuma suka shaidi fitowar rana da faduwarta 10,880. jami'an soja da na 'yan sanda sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar isis sun kai wa hirkatar sojojin kasar iraq hari a cikin dare suka kashe jami'an soja guda takwas ciki har da wani kwamanda ‘Yan yakin sa-kan sun yi shigar burtu sanye da rigunan soja a lokacin da suka kai wa hedkwatar sojojin hari kusa da garin Hadisa da ke London Amba, kimamin kilomita 240 arewa maso yammacin birnin Bagadaza. Jama'an soja sun ce mai harin ƙunar bakin wake guda ɗaya ya tarwata kansa a kofar shiga hedkwatar yayin da uku kuma suka tada bama-baman da ke jikinsu a cikin hedkwatar sojojin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da himma ba ta ga rago na Ladan Ibrahim a yawa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Juma'a Ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen har haɗa shiri da ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau Charles Saul Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.